ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan shiri namu na auratayya inda muke kawo bayani akan haƙoƙin zamantakewa tsakanin iyali domin samun aure mai inganci da kuma kawo sauƙi akan matsaloli da suke damun ma'aurata waɗanda suke kawo aure cikas ko dai a rasa jin daɗin ko kuma wasu lokutan ma ya kai ga mutuwa muna fata wannan shiri da muke gabatarwa zai taimaka wajen kawo sauƙi akan matsalolin da suke faruwa tsakanin ma'aurata muna bayani akan wasu haƙoƙi guda 60 ko wasu shawarwari guda sittin da ake ba namiji yadda zai ƙara inganta gidansa kafin mu zo kuma ɓangaren ita mace ah, za mu tashi darasi na goma sha bakwai mace tana son namiji ya dinga damuwa da ita ma'ana ka dinga nuna mace damuwa a kowane lokaci ka nuna ka damu da ita dai kana son ta kuma abin farin cikin ta abin farin cikin ka ne abin ta abin ka ne sannan ka ganta cikin larura ko cikin bacin rai ko damuwa ka nuna kai ma wannan abin ya dame ka kuma ka taimaka mata in ta shiga wani yanayi wajen shawo kan matsalar da take ciki kamar yadda muka gani a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamantakewarsa da iyalinsa yana yin mu'amala da su irin wannan mu'amalar lokacin da nana Aisha ta ce kaina na ciwo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma kaina yana ciwo wato dan ya dan ta ji dadin cewa abin da yake damunta yana damunsa Sanin goma sha hudu ya sakar mata fuska kuma ya mata murmushi almurmushi sadaka ne kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ce tabassumu khafi aiki ka sadaka idan mutum yana sha matarsa kunu yana bata mata yana haɗa mata gira yana murza mata gashin baki zai dinga tsorata ta yana firgita ta wanda zai sa ba za ta iya gaya masa damuwarta ko bakin cikinta ko tashin hankalin da take ciki ba saboda ba ta samu fuska ba ko dai ta samu kofa ta samu basti ta fita waje tana hira da wani ko tana gaya wani damuwarta ko ta shiga kawaye ko ta shiga social media ta nemi wasu waɗanda ko auren watakila su ba ba ko kuma sun yi sun kashe nasu ta dinga cewa su ba ta shawara wanda ƙarshe kuma za a ba da gurguwar shawara wanda za ta iya gurgunta auren baki ɗaya da haka miji ya zama cewa ya mai da matarsa kawarsa abokiyarsa abokin zamansa waje alabainakun mawaddatan wa rahama Allah ta'ala ce na sanya soyayya da kuma tausayi a tsakaninku wani guri ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su matan ku tufafin ku ne kuma tufafin su ne to kaga dole a fahimci juna sannan abu na goma sha biyar ya gaya mata kalmomi masu daɗi na yabo kamar da annabi alaihi salatu wasalam aka tambaye shi wa ka fi so ya ce aisha a cikin maza fa ya ce babanta wata wannan kenan wanda ba sa cikin danginka ko ba sa cikin iyalanka na jini shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan amsa to kun ga ashe gayawa mace kana santa ko kana yabawa ko kana ganin kirkinta ko kana ganin kimarta ko ta kwalliya a ce ta yi kyau ko ta girki a ce ya yi daɗi ko ta tsafta a sa mata albarka ko ta kula da gida ko ta kula da addini ko ta kula da baƙi ko te wani abu don ta faranta maka rai ka nuna kuma ka ji daɗi man la shukurin nasa la shukurin la wanda baya gode wa mutane ba kakka ji cewa ai abinci na ne ni na kawo aka dafa dan me kuma zai daɗi in ce yayi daɗi to wannan dai akwai kyautatawa a ciki sannan zama tattauna tsakaninka da matarka shine matsala ta goma sha shida ba wa mata lokaci kullum mata sukan ce abin da ke damun su game da mu maza shine care time da respect mace tana son a bata kulawa tana son a bata lokaci kuma tana son a mutunta ta idan ba ka da ko sisi ma idan kana wa mace waɗannan abubuwan guda uku zaka shawo kanta kuma za ta zauna da kai lafiya saboda haka sai ka ga mata suna ta kawo karan rashin lokaci mutum ya zo waje ya zauna a tabarma a ta hira a ta gulma a ta munafunci a ta tsurku ga matarsa can ya bata a gida ta yi girki har ya huce ta yi abinci har ya huce ta yi kwalliya har ta susuce har bacci ya zo kwalliya ta ɓaci yana can waje yana ta hirar gulma da mutane kisa a lokacin da aka samu corona mata suka yi ta murna cewa an koro musu mazan su gida an hana su fita haka ko da a ce tashin hankali ne ya faru aka sa dokar ta ɓaci za ga mata da yawa sukan eh, zauna da mazan su a gida har ma suna ga cewa irin wannan abin yana taimaka musu duk da musifa ce amma tana taimaka musu wajen koro musu mazan su gida su zo su dinga hira a gida maimakon hirar bakin hanya wacce ba ta wuce gulma da cin naman mutane da haka wannan zama da tattaunawa ai za mu ga annabi alaihi salatu salam duk da ya fi kowa lokaci mai mahimmanci domin shi Allah ya turo shi ne duk duniya ta shiru ta hannunsa da haka duk sakan ɗaya nasa ya fi kowane sakan mahimmanci a duniya amma duk da haka yakan zauna ya hira da matansa ya tattauna da su ya ji maganganun su ya yi musu har ma akwai lokacin da na aisha ta bashi tarihin wasu mata guda goma sha ɗaya da suka yi zama hira cewa za su zo su faɗi kowace za ta faɗi abin da ta shina game da mijinta Shi ne hadisin umar zar'i kuma annabi alaihi salatu wasalam ya zauna bai yanke ta ba bai ce ya gaji ba bai ce yana sauri ba bai ce bai da lokaci ba sai da ya tsaya ya ji wannan labarin a daga bakin nana Aisha daga farko har ƙarshe wanda yake nuna mana haƙuri da zama da iyali da sauraron su da kuma ba su dama su faɗi ra'ayinsu ko su faɗi damuwarsu ko a tattauna da su wannan lokacin yana da muhimmanci da a dinga ba mata shi sannan na goma sha bakwai kiranta da suna mai daɗi wasu sukan ga cewa matansu ba su da kima da za su ba su sunaye masu daɗi ko na mutuntawa ko laƙabi mai ma'ana wanda za ta ji daɗi a ranta ga mutum wani mujarradin suna matarsa ke faɗa haka wani ke mero ke indo ke a ina kike da sauransu yana ta zare mata ido yana firgita ta amma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa Aisha Aish ne mana Aisha kaga daga asha ya ishu aishatan ka gani aishatu ka gani ismu fa'il ne na asha ya ishu aishatan to sai ya cire ta din ne ya ce aish ko aish kaga tana jin daɗi kuma an gaya mata haka ka gani takhim ko ce ya humaira ka gani yana nufin kyakkyawa ya kyakkyawa da muke cewa dinnan ya kyakkyawa ya mudubin zuciya ta yawa ya wai irin waɗannan ko da ƙarya ne dai mata suna jin daɗi to waɗannan kalmomi masu daɗi dinnan Eh, shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce ka gaya wa ɗan'uwanka kalma mai daɗi ah, sannan ka gaya masa ah, alheri to kuma kaga ka wannan yana cikin wato kyautatawa na sha takwas yi mata kyautar ba zato ba tsammani mace tana son namiji ya dinga mata kyauta wacce bata zata wata tsammana ba ka ɗan samu abu kana tarin ka a waje bata sani ba sai ka siyo mata wani abin da kaga ta dade tana tunani ko tana lissafi ko ta sa rai akan abin kuma ba ta san baka da halin da zaka yi ko baka da ikon da zaka yi ko ba ta tsammanin zaka yi mata to sai ka mata irin kyautar ba zaton nan an kuna take so na gwal ka siyo mata ko zobe ko tana son wani kaya ko wani tufafi ko wani abin aikin gida wanda ta daɗe tana fatan ta mallaka to sai ka mallaka mata wannan kyautar ba zaton dama ce ta hadau ta habu wato ku dinga yin kyauta za ku ƙara samun soyayya to wannan shine abin da ya kamata mutum ya kiyaye dangane ga wannan matsala ta goma sha takwas sannan na sha tara fita unguwa ko tafiya da ita mafi yawa mu a al'adarmu jerawa da mace ko tafiya da mace ba al'adarmu ba ce ga ko aikin hajji sai ga matanmu an sauke su a masauki daban mazansu kuma an sauke su a wani masauki daban wanda daga ne ya kamata a dinga tsara mutane irin wato abin da mutum zai package din da mutum yake so akwai package ɗinka da ɗakin ka kai da iyalanka amma ƙarin kuɗi za a yi maka a yi maka ƙarin kuɗi a ba ku ɗaki kai da matarka ya zama wani special package ne wanda mutum yake bukata in yana so ya tafi da iyalansa ko yana son ya zauna guri ɗaya da iyalansa a gaya masa cewa to akwai ɗaki amma za a yi maka ƙarin kuɗi domin mutum huɗu ake saka amma ka zo nan a haɗa ka da katti bakwai a ɗaki can matan ka haɗa su da mata bakwai a ɗaki ka gani kai baka gama ta kawai ta bata ga mijinta ba kuma kun zo aikin hajji amma za ga laraba duk inda za su suna tafiya da matansu amma in kaga gungun mata ba maza to matan mu ne in kaga gungun maza ba mata to amma za ka ga su in ga yan indonesia yan malaysia yan india mafi yawa za ka ga cewa tare da mazan su da mata suke tafiya to kaga wannan shi ma wata koyarwa ce mai kyau kuma haka annabi alayhi salatu wassalam ya je haji da matansa ya je umara da matansa ya je jihadi inda kawai bai je da mace ba daga hijira sai isra'i amma duk wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ne da iyalansa bayan an fare masa wahayi wanda wannan ke nuna cewa su ma kansu ilimi suke karawa don wasu ruwayoyin ma da muka samu daga nana Aisha game da wasu kadiyoyi da suka faru duk sun faru ne a lokacin tafiya ko a lokacin balaguro da ka yin tafiya da mace yana ɗauke mata kewa yana ɗauke mata damuwa yana kuma sa ta ƙara kusantarka ta kuma ka ƙara fahimtar ta ma domin a lokacin ne za ta samu daman ma in akwai wata damuwa a ranta ko tana da wasu bukatu ko wani abu ta iya fitowa ta gaya maka abin da yake damunta a rai tunda daga kai sai ita kun ba girki take ba a lokacin tafiya kun sauka a hotel an kawo muku abinci oda kawai za ku yi ta yi to wace ko in ta ga ta yi oda ta faɗi abin da take so a kawo mata to za ta ƙara jin daɗi a ranta sai ka ga kwaɗayin wannan abincin ma da abin da take so an kawo mata ɗin zai sa ka ga ta saki jiki in tana da wata damuwa sai ta fito ta gaya maka damuwar sauraka maganan tafiya da iyali ko da a ce ba dogon tafiya ce wacce za a yi balaguro ba a tafiya ce ta cikin gari zo ki raka ni unguwa ko zo raka ki unguwa a ce kai ka kai matakka ma gidansu ta gaishe da iyayenta shi ma daraja ne ku je tare ne kuka ce je ki gaishe da ki mu je mu gaishe da iyayen ki ba ta bane ita kadai iyayenku ne ku biyu zo mu je mu gaishe da babata zo mu je mu gaishe da babaki zo mu je mu gaishe da danginku zo mu je mu danginmu danginku da danginmu babaka da babata lamirin ya zama ana haɗawa baban mu ta wajenki baban mu ta wajena don ta dinga jin cewa an ɗauki babata da daraja an ɗauki babanta da daraja kuma ita ma an darashta ta to wannan abin ba kasafai maza sukan yi shi ba saboda suna da sauri da gaggawa su koma ta al'amarinsu akwai nawa akwai rashin gaggawa da rashin sauri to muna fata Allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan abubuwa wassalamu alaikum